rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta shirya tsaf domin ganin cewa an gudanar da zaben gwamnoni da za a sake gudanarwa a wasu jihohi biyu na abia da imo da ke yankin kudu maso gabashin najeriya a sakamakon matsalolin da aka fuskanta a zaben da ya gabata aig usman a gwari shine mataimakin babban sufeto janar na 'yan sandan najeriya da ke kula da shiya ta tara kuma ga irin tabbacin da ya bayar a rundunan ɗan sanda ta kasa ta shirya ma wannan zaɓe da za a yi a wayansu kananan hukumomi guda tara da ke nan jihar abia zuwa yanzu rundunanmu ta tanadi isassan jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da suka hada da sojoji civil defense immigration custom sojojin ruwa da sauransu mr habila ɗaya ne daga cikin kwamishinonin da aka turo domin su lura da yadda zaben zai gudana a cikin doka da oda ya ce lailai gaskiya ne za a yi zabe a nan na jihar abia in ka tuna an yi ba a gama ba saboda wasu rikicin da aka yi wasu kuma sun gaba za su samu mutane su samu ci ba har ya kai ga waɗanda suka zo suka saci akwati da kuma abin da ake kiranta card reader wanda ita ce kadai mashin da ake amfani da shi na zabe a nan nigeria mu aikin mu shine mu sare kayan zaben da kuma mutane za su um, su shugabannin masu zaben saboda haka shi sabon inspector general police ya ba mu galgadi yanzu nan muna da mobile ta wurin state guda goma sha hudu a cikin kowane state sun zo da mutane sittin da 63 tama hukumar zaben jihar abia ta ce ta rarraba kayayyakin aiki a sassa daban-daban inda za a gudanar da zabe a jihar ta abia yayin da kuma takwaranta ta jihar imo ta ba da tabbaci. bakin cewa ta riga ta gama rarraba kayan aiki a sassa daban-daban da za a gudanar da zaɓe a jihar ta Imo. Zaben dai zai gudana gobe Asabar. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Owari, jihar Imo,